ke da kanki ne kika yarda ba wanda su da saki ka kauka aka kai ke mika zuwa ku ka samu shara sharadi shara ko shara sharadoji kada wani ya ji da saboda a mutu da musulun ta da ke da tsaba a ce ah, a dama ga wanda masa ni dama ba na so a kanar in ke kika so ko da babar ki baya sai kika so Allah illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ma'anar kin shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kadai Ba kin shaida annabi muhammadu manzon Allah ne kuma bawan Allah ne manzon Allah ne kina ji ko kuma kin shaida annabi isa ba Allah ba eh, shi ma bawon Allah ne manzon Allah ne yake farka zuwa cikin musulunci addinin musulunci addini ne na tsafta yanzu ke abinda ya rage da yake wanda kina da iyaye wanda ba musulmai ba dole ne zaki ci gaba da yi musu biyayya da baki musu biyayya dole ne zaki musu biyayya akan abun da bai saba ma addinin musulunci ba kamar me yanzu kamar idan za ki za ki gaishe su idan kina da wani abu da za ki yi ko na taimako za ki taimaka musu idan dai ba matukan bai saba ma Allah ba menene sabon Allah kamar a zo a ce yanzu ki zo ki ci ki koma ki zo ki bauta ma wani Allah wani Allah kamar ya wanda za a bauta ma ko kamar annabi sa ko abun nan wayannan abubuwan su ba su da iko kai amma idan da kina da dukiya ko ko wani abu ki ki kyautata musu da yan uwanki na gefen abun nan jini wayanda ba musulmi ba dole ne zaki alaka mai kyau da su ah. domin addinin musulunci tana koyar halayya na gari wanda zaki taimaka wanda ma ba musulmi ba ma dabba wanda ba musulmi ba mutum ba zaki taimaka mishi ko za ki taimaka duk abubuwan da Allah ya ya ya wazzata abun nan dukkan kyautatawa kan dukkan abun da yake da rai ko me za ki yi da abun nan ki taimake shi bisa ko kyautatawa hakan nan duk abu halittu wanda eh, Allah ne ya halitta dole ne ki zama to kina da tausayi zuwa gare shi ba wai kawai ko musulmi ko abun nan wanda ba musulmi ba za ki yi abun nan za ki halayya masu kyau shine da musulunci ke karantarwa kuma muna miki fatan alkhairi muna kuma abin da kira zuwa ga musulun kansu samu eh, su hada ki da waɗanda za su ko mata za a ci gaba da koya miki abubuwan da al'ada irin ta gefen mata inda ake yi a musulunci yanzu shine abin babban